To a cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji cewa sakatare janar ɗin ƙungiyar tsaro ta NATO ya ce mambobin ƙungiyar na da isassun jiragen saman yaƙi da za a iya taimakawa Ukraine da su a yaƙin ta da Rasha. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida wa ministocin harkokin wajen Birtaniya da Jamus cewa Isra'ila za ta yi duk abin da ya dace domin ta kare kanta. A Najeriya lauyoyin da ke kare tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje sun yi watsi da karar da gwamnatin jihar ta shigar kansa a matsayin tuhumar da ba ta da tushe balle madafa bayan kotu ta ɗage sauraron karar a zama da ta yi a yau. wa'annan tuhuma tuhuma da ake yi in dai a abin da iya muka gani ne to gaskiya wannan babu wata sahihiyar tuhuma a ciki ga baki daya saboda suna maganar abubuwa da yawa wa'anda ba su da tushe in ka duba tuhumar ma ita kanta takaddun gasu nan dai har ila yau dai a najeriya yan bindiga sun kai wani hari inda suka tayar da garuruwa da dama a yankin isa da sabon birni a jihar sokoto da ke yankin arewa maso yammacin kasar daren jiya an kone gidajen mutane an kashe wasu an ɗauki wasu ayi cikin daji da su wanda ba a san adadin su ba sannan sauran mutane duk garuruwa kusa da gari ya kai goma sha biyar sun wace suna a garin isa yanzu To muna ɗauke da waɗannan da ma wasu sauran rahotanni amma sai bayan Aisha Sharif Baffa ta karanto labaran duniya. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO ya ce kasashe mambobin kungiyar na da isassun jiragen sama na yaƙi da za a iya taimakawa Ukraine da su ta yadda za ta ci gaba da tunkarar duk wasu har harar Rasha. Yin Stoltenberg bai tabbatar da adadin ba, to amma ya ce akwai isassun kayan aiki. Ukraine ta sha ta kiran kasashe kawayenta su samar mata da jiragen sama na yaƙi, musamman ma bayan hari ta saman da Rasha ta kai mata a safiyar yau a birnin Chernihiv. harin ya kashe mutane a akalla 17 tare da raunata wasu wato 60 shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai da ministocin harkokin wajen kungiyar g7 za su tattauna akan yadda za a kara wa ukraine karfi ta sama prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya shaida ministocin harkokin wajen birtaniya da jamus da suka kai masa ziyara cewa kasarsa za ta duk mai yiwuwa wajen kare kanta david cameron da kuma annalina babog sun buƙaci a kai zuciya nesa bayan harin makami mai linzami da na jirage marasa matuƙa da Iran ta kai wa Isra'ila a ƙarshen mako. Lord Cameron ya ce a bayyane yake karara cewa Isra'ila ta bayyana matakinta na mayar da martani akan harin makami mai linzami da na jirage marasa matukan da Iran ta kai mata. Don haka yana fatan Isra'ila ba za ta yi wani abu da zai rura a wutar rikicin ba. Bayan kammala ganawa sakataren harkokin wajen Jamus a Annalena Babok ta bayyana cewa. Aus dieser brandgefährlichen Lage ta ce wannan tashi hankali ba za a bari ya karu ba musamman a yankin iran da mutanenta kamar 'yan hamas da huti bai kamata a bar su surura wutar rikicin ba isra'ila ta ce sojojin isra'ila wato sojojin kasar ta goma sha hudu da kuma fararen hula hudu sun samu rauni a yin harin makami mai linzamin da aka kai a wani kauye da ke kusa da iyakar labanin. Ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a Lebanon ta ce ta kai hari kan wani gini na sojojin Isra'ila da ke amfani da shi a matsayin sansanin su Daga bisani Isra'ila ta ce jirginta na yaƙi ya kai hari kan wuraren 'yan ƙungiyar inda suke zaune kenan da kuma su hare-hare a naƙura da yarin duk a kudancin Lebanon. Isra'ila da Hezbollah kusan kullum sai sun yi musayar wuta a kusa da iyaka tunda aka fara yakin Gaza. to amma yau ta kasance rana ta uku a jere da hezbollah ta kai hari ta kuma raunata mutane a isra'ila to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc shugaba biden na amurka ya ce ba za a yi wani rikicin kasuwanci tsakanin kasarsa da beijing ba duk da a bayyana cewa yana son kara haraji akan tama da karafan da ake shigar da su kasar daga china ana sa ran Mr. Biden zai sanar da kungiyoyin ma'aikatan kamfanin karafan a Pennsylvania cewa yana son a rubanya haraji zuwa kashi 25 cikin 100. Pennsylvania muhimmiyar jiha ce da ake fafatawa a lokacin yakin neman zaɓe a Amurka. Abokin hamayyar Mr. Biden Donald Trump ya ce kamata ya yi harajin ya koma kashi 60 cikin 100. Tuni China ta nuna rashin amincewarta da wannan mataki tana mai cewa hakan zai matuƙar shafar tattalin arzikin duniya. wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa kuma bayan da aka samu a tsarin kiwon lafiyar mata yayin haihuwa ya jefa kokarin da aka yi na tsawon shekaru talatin na daƙile matsalar cikin haɗari asusun kula da yawan al'umma na majalisar ɗinkin duniya ya gano cewa mata ɗari takwas na mutuwa a yayin haihuwa a rana guda a faɗin duniya abin da ya nuna irin adadin da ake samu kenan tsawon shekaru takwas da suka gabata dr natalia kanem darakta ce a asusun ta kuma bayyana cewa today Ta ce bayanan da aka samu sun famu damar ganin karar abin da za a amince da shi, wato abin da ba za a amince da shi ba, inda mata ke rasa rayukansu a yayin haihuwa. Rotan ya ce akwai bukatar a samu hanyoyin inganta lafiyar mata da 'yan mata domin magance matsalolin da ake fuskanta a yayin goyon ciki da mahaihuwa. Kasalika rahoton ya bayyana cewa akwai bambance-bambancen da ake samu a sassan duniya tsakanin mata masu juna biyu. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To a gaida Aisha Sharif Baffa da labaran duniya. yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma za mu faro ne daga isra'ila inda firaministan kasar benjamin netanyahu ya shaida wa ministocin harkokin wajen burtaniya da jamus da ke ziyarar kasarsa cewa isra'ila za ta yi duk abin da ake bukata domin ta kare kanta david cameron da annalena baerbock sun bukaci isra'ila ta yi taka tsantsan wurin mayar da martani kan harin makami mai linzami da iran ta kai mata a ƙarshen mako ga rahoton bilkisu babangida gida Bayan ganawar, Mr. Netanyahu ya sanar da Majalisar Tsaron cewa ya samu shawarwari da dama, amma Isra'ila za ta yanke nata shawarwarin. sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron shi da takwararsa ta kasar jamus annalena babuk sun gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a birnin kudus don yin kira da a dakatar da faɗan bayan ganawar mr netanyahu ya gode wa duka kasashen biyu kan irin goyon bayan su tare da jaddada cewa isra'ila za ta mayar da iran martani ya ce ina miƙa godiyata ga abokanmu kan irin goyon bayan da suka nuna mana na marawa isra'ila baya kuma zan bayyana cewa duka goyon bayan na baki da na daukar matakai sun kuma ba da shawarwari daban-daban na kuma gode da hakan amma ina so in bayyana ƙararra cewa za mu yanke namu shawarwarin kana isra'ila za ta yi duk wani abu na kare kanta sakataren harkokin wajen birtaniyar david cameron dai ya ce a bayyane yake cewa isra'ila ta riga ta yanke shawarar mayar da martani akan gagarumin harin makami mai linzami da na jirage maras na matuka da kasar iran ta kaddamar a cikin karshen mako ya kuma ce yana mai fatan martanin ba zai kasance wanda zai ta'azzara bazuwar rikicin ba ta gaida bilkisu baban gida yanzu kuma sai mu nufi najeriya inda wata babbar kotu da ke zama a kano ta ɗage ci gaba da sauraron karar da gwamnatin jihar ta shigar kan tsohon gwamnan abdullahi umar ganduje kan wasu tuhume-tuhume da suka jibanci cin hanci da rashawa saboda rashin sanar da wanda ake zargi batun shari'ar mai shari'a usman na abu ne da ya ɗage ci gaba da sauraron karar zuwa ranar 29 ga wannan watan na afrilu bayan da lauya mai gabatar da kara mr ya adamu ya sanar da kotun cewa dukkan yunkurin da suka yi na sanar da waɗanda ake kara batun shari'ar suka ci tura. sai dai lauyan ganduje barista musa lawan ya ce tun da fari rashin sanar da su karar da aka shigar ya sa suka kauracewa zaman kotun amma yanzu za su zira ido su gani ko za a sanar da su ga dai karin bayanin da ya yi wa khalifa shehu dokaji kan wannan kes na tuhuma an je kotu kuma kotu ta daga zuwa 29 ga wannan watan domin su masu kara su samu su ba wa wa'anda ake kara tuhumar da ake musu saboda uh, ita tuhuma in kana tuhumar mutum to dole ne ka kai mai takardar tuhumar hannu da hannu ta ce ta ba su har zuwa 29 ga wata domin su ba da takardar tuhumar mu har yanzu a social media muke jin maganar tuhuma din amma watakila yanzu kafin 29 ga wata din za su kawo idan suka kawo shine kaga za mu duba mutum da ba za ka taba yadda da abin da yawanci kake gani a social media ba amma wanda kotu ta baka shine sahihi daga baya shawara ta canja kun samu zuwa kotun ne ko kuwa a'a to ai ka san abu ne na lauyoyi duka akwai lauyoyi a kotu kuma duk abin da ya faru kaga duk an fito an faɗa a social media ga lokacin da aka daga wannan shine abin da ake me za ku ce game da tuhuma-tuhuman da ake masa ai wato dai na ɗaya kamar yadda na ce maka muna so mu ga takaddun amma wa'annan tuhuma-tuhuma da ake yi in dai a abin da iya muka gani ne to gaskiya wannan babu wata sahihiyar tuhuma a ciki ga baki ɗaya saboda suna maganar abubuwa da yawa wa'anda ba su da tushe in ka duba tuhuman ma ita kanta takaddun ga sanan dai amma muna so mu riƙe na kotu kaga in ka rike na kotu na kotu shine watakila sun canja wasu takardun baka sani ba to mu rike na kotu in muka rike na kotu shine za mu iya magana a kai saboda irin wannan abu ai dole kotu ta ba wa mutum dama a ji daga wajensa amma shi ma muna jira su kawo amma dai za mu ɗauki mataki barista musa lawan kenan lauya mai kare abdullahi ganduje a cikin hirarsu da khalifa shehu dokaji To har ila yau dai muna jihar Kano kuma daga fagen siyasa sai batun kiwon lafiya inda ake fargaban mutum 45 ne suka rasa rayukansu sakamakon barkewar wata cuta da ba a kai ga tantance ta ba a ƙauyen Gandutse da ke ƙaramar hukumar Kura. Rahotanni dai na cewa waɗanda lamarin ya shafa akasari mata ne da ƙananan yara da kuma tsofaffi inda suka kamu da amai da gudawa. Sai dai gwamnati ta ce ba wata bakwar cuta ba ce tasirin sauyin yanayi ne ya haifar da zazzabi mai tsanani daga kano ga karin bayanin da zaharaddin nawan ya aiko mana Bayanan da na tattaro daga garin na Gundutse da ke karamar hukumar Kura a jihar Kano na cewa mazauna yankin sun shiga firgici ne tun makonni biyu da suka gabata bayan da suka lura cewa yara ƙanana akasari mata suna yawan kwantawa rashin lafiya mai kama da zazzabi da kuma amai da gudawa al'amarin kuma da ya sanadin mutuwar mutane da dama wannan magidancin ya ce yarsa mai shekara goma ta fara kwantawa rashin lafiya daga nan kuma sai ƙananta shi ma ya kamu ita muna jiyar ta muna jiyar ta kuma sai wannan karamin ƙanan na da shekara biyu muna ce muna jiyar ta shi ma na zo gida in ɗauka dan wani abin ko abinci nan kai mu shi ma na da shi ma ba shi da na ɗauke shi na ɗauke shi ma ina ina haka da na ɗauke shi shi ma na rungume muka muka tafi kura to mun je yara na mun je an ɗaura min ruwa ana ja su so maguna an ɗaura min ruwa magarba ana shan ruwa sai Allah ya ikon kafin ka kai su asibitin eh. haka kaga eh, sun ci wani abu ne haka ko sha haka wallahi tallahi ma a ranar ma da ɗaya daga mu ina jin yaran nan je domin ma ma iki ma a ranar ma da jikin nan ya kama da dimin nan kana zuwa asibitin wallahi ana ɗaura ruwa ko ruwan ba zai gama shiga ba da ma ba zai shiga ba za ka ji Allah ya ikon sai za ka iya ta hana haka ba ka da wani takewa ya ba huciya ya kara da cewa wasu jami'an ma'aikatar lafiya sun je je garin inda suka ɗebi ruwan wata tuƙa-tuƙa don yin gwaje-gwaje amma a cewarsa ga alama ba a gano wani abu ba. Yau kwana goma ran kaga ba su gano wata matsala ba. A rana kenan ko kwalara ce to kwalara ba. Sauran kogi muke amfani da shi. Ruwa ne na famfo muke amfani da shi. Yanzu wani hali ake ciki a wannan gabar? Allah dai wannan dai tsare yaren gaskiya dai an yi su da yawa a gani amma dai yau dai ban ji labarin umma amma karan jama'a ina da hanyar kamar a iya kiyasin ka kai ko abin da ka sani mutum nawa ka sani waɗanda suka rasu a iya kiyasin yawan na sani ya karan jiya guda arba'in da biyar shi ma wannan mutumin ya tabbatar min da cewa 'ya'yansa biyu ne suka rasu bayan da zazzabi mai zafi ya lullube su na ɗan wani lokaci mu ba za mu iya cewa komai ba da wannan abu daga Allah ne tunda dai mu ba wani abu suka ci ba ba wani abu suka sha ba saukawa ce daga Allah kawai zazzabi ne da ka zazzabi dai kawai abin yake faruwa ka wannan zaɓin kawai shi kenan to dai ka dare ne amma to asibiti kuma zai ubangiji Allah ya yi ikonsa inda mana ta doyi kawai mu dai Allah muke gayawa kawai ko da na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Labaran Yusuf ta waya ya shaida mun cewa sun tura jami'an su garin inda suka gudanar da bincike gaskiya abin da ya faru bari in ce maka abu biyu na ɗaya dai canjin yanayi da aka samu na karuwar zafi duk wanda yake bin yadda cututtuka suke a shekara zai ga cewa daga wannan wata na hudu hudu har zuwa watan goma sha ɗaya haka za ka ga akwai karuwar cutar zazzabi musamman ta cizon sauro malaria kenan so binciken da muka yi a yanzu haka na abin da ya nuna mana kenan gaskiya ba wani sabon cuta ba ce kuma bari in yi amfani da wannan dama abu na biyu cewa yawancin zazzabin da ake gani a wannan guri da kuma da yawa daga cikin ƙananan hukumomi ma a yanzu haka karuwar zafi ne yasa sauro ya karu shine mutane suke kamuwa da karuwar cutar zazzabin cizon sauro game da mutuwar tawagar mutum 45 kuwa Dr. Abubakar ya ce babu mamaki amma bincikensu bai tabbatar da hakan ba. mu samu wannan alkalma har wannan yawan amma dai ko ma mutum nawa ne ita cutar zazzabin cizon sauro ai cuta ce mai kisan kai idan mutum ya batta ba ya je ya mata magani ba ko mutum ɗari ne za su iya mutuwa gaba ɗayan su so ba wani abin mamaki ba ne yawan mutane sun taru sun rasu abin dai da muke so da zarar an ji alamu to a gaggauta zuwa asibiti. Dr Abubakar Labaran kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar Kano ya ƙara da cewa sun zuba maganin kashe cutuka a illahirin rijiyoyin yankin kuma ya shawarci jama'a su riƙa kwana a cikin gidan sauro a a wurin da iska ke kewayawa. Zaharaddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To yanzu karfe tara saura minti sha shida a Najeriya da Nijar. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a shirin akwai labarin wasanni, amma kafin nan bari mu leƙa Nijar. inda rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen ias da suka hada da burkina faso da mali da kuma jamhuriyar niger suka ƙaddamar da farmakinsu na farko kan ƙungiyoyin masu da'awar jihadi a yankunan da ke kan iyakokin ƙasashen uku rundunar da ta bayyana samun nasara a waɗannan ayyuka da ta gudanar sai dai kuma a wani bangaren 'yan bindigar sun zafafa kai hare-hare a garuruwan kan iyaka da ke bangaren ƙasar niger inda ko a wannan mako suka hallaka mutane da dama. ƙarhoton Cima Ila Isufu Babban hafsan sojojin ƙasar Mali ne ya sanar da labarin na cewa a wani bangare na ayyukan rundunar haɗin gwiwa ta IOS sojojin Burkina Faso na Mali da na jamhuriyar Nijar sun kaddamar da ayyuka da dama da suka kai ga kawar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu yawa tare da lalata muhimman kayayyakin aikin su ta hakan ne in ji sanarwar ta babban hafsan sojojin na mali ranar goma ga watan nan na afrilun da muke ciki rundunar mayakan saman jamhuriyar niger ta kai wani farmaki da ya sanadiyar hallaka 'yan bindiga da dama tare da lalata masu kayan aiki masu tarin yawa a yankin amalaulau da ke labazanga kafin a ranar 13 ga watan dai na afrilun da muke ciki su kuma kashe 'yan bindigar da dama da kuma lalata kayan aikin su a hurara da ke da nisan kilomita goma sha biyu a arewa maso yammacin zanga-zanga akan iyakar Nijar da Mali. Har ila yau dai a ranar ta sha uku ga watan Afrilun da muke ciki. A ɗaya ɓangare kuma wani farmakin haɗin gwiwa ne sojojin Mali da na Burkina Faso suka kaddamar kan maɓuyar ta 'yan bindiga a yankin Dunna da ke kan iyakar Mali da Burkina Faso. farmakin da ya ba su damar ganowa tare da lalata cibiyoyin 'yan bindigar da dama sai dai kuma a daidai lokacin da rundunar ta is ke ikirarin fara samun nasara kan 'yan kungiyoyin masu da'awar jihadi a jamhuriyar Nijar, musamman a yankin na kan iyakokin ƙasashen uku 'yan bindigar sun zafafa kai hare-hare suna harbe-harbe irin na kan mai uwa da wabi suna kashe mutane sojoji da farar hula inda rahotannin da ke hitowa daga wasu yankuna na talabiri ke cewa ko a wannan mako akalla mutane goma sha biyar ne suka kwanta dama Ta dalilin har-haren na 'yan bindiga daga ciki kuma farar hula goma da suka kashe a wani ƙauye na yankin tera inda suka watsa ƙauyen tare kuma da kore masu busashe ta haka kuma a ranar litinin biyar ga watan afrilu nan da muke ciki dai da misalin karfe hudu na yamma wata mota daga cikin motocin jami'an tsaron da ke sun sintiri ta taka nakiya kusa da samira a cikin sashen tera yankin talabiri sojoji biyar ne in ji rahotannin suka rasa rayukansu duba da waɗannan matsaloli ne mazauna yankuna na talabiri ke ta kiraye-kiraye a cikin sakonnin muryoyi da suke ta aikewa ta shafukan sada zumunta suna bayyana halin da suke ciki suna kuma kira ga hukumomin mulkin soja da su ceci rayukansu su ɗauki matakan da ya dace na ba su kariya daga ƙungiyoyin masu da'awar shahadi waɗanda su ne ke cin karansu ba babbaka a waɗannan yankuna. Matsalar tsaro dai a wannan jiha ta Talibiri na neman gagara kundila duba da yadda 'yan bindiga suka zafafa kai hare-haren duka da ikirarin sojojin na Nijar na cewa suna samun gagarumar nasara a wannan yaƙi da suke da ta'addanci. jama'ila Ila Isufu BBC Hausa a jamhuriyar Nijar. har ila yau dai muna kan batun matsalar rashin tsaro amma yanzu a Najeriya inda 'yan bindiga suka kai hari inda suka tayar da garuruwa da dama a yankin Isa da sabon birni a jihar Kano a jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin kasar. 'Yan bindigar dai sun kuma kashe mutane tare da kona gidaje da kuma yin awon gaba da wasu da ba a san adadin su ba. Honorable Muhammad Sa'idu Bargaja dan majalisar tarayya ne da ke wakiltar isa da sabon birni kuma ya ce hare-haren sun tilasta wa ɗaruruwan mutane tserewa daga garuruwa zuwa garuruwa makwabta bayan tayar da garuruwa sama da arba'in kamar yadda ya shaida wa awwal ahmad janyau abin da ke faruwa na isa da sabon birni abin ya kai intaha inda a daren jiya an kone gidajen mutane an kashe wasu an ɗauki wasu ayi cikin daji da su wanda ba a san adadin su ba sannan sauran mutane duk garuruwa kusa da gari ya kai goma sha biyar sun wace suna a garin isa yanzu haka kuma a sati biyu da suka wuce na san na karanta motion a gaban majalisa dangane da abin da ke faruwa a sabon birni sun haka ta faru a gare su inda gari 45 aka wace su nan take su ma mutanen su suna can a garin sabon birni yanzu garuruwan nan kamar kana nufin suna hannun su yan bindigan nan ne a'a sun kai masu attack ne na bazata suna kashin su suna halbin su kuma sun kone rumbunan abincin su to shi yasa ba za su tsayawa suna bin su da halbi da komai da komai sun cire sun yi kisa kamar su waɗanda ka ce an wace akwai mata da yara ƙanana duka akwai mata da yara ƙanana dukan su gaba amma kana da adadin yawan su a'a suna da dama ban iya cewa ga adadin su don garuruwa ne da yawa ba gari ɗaya ba gari biyu wanda abu ya kai shekari goma sha nawa nan take kuma abu ne ana yi cikin dare ko da maraici ka ce ka lissawa su nan take yana da waya amma dai abun ma sun muna da adadi da yawa mutane muna cikin yanayi na rashin tsaro ga wannan ƙananan hukumi namu Kowa kuke tunanin suke addabar mutanen yankin daga bangaren su yan bindiga a waɗanda ke da yan barayi ne barayi ne su kashe su ɗauka me suke nema ransom kullum a ce kuɗi ko a kashe mutane ba lahin ne ba sai to ba jami'an tsaro ne jami'an tsaro nan suna da matsala a same su don da akwai su da haka ba ta faruwa to kai me kai yanzu yanzu abin da nake nema a gwamnatin tarayya a taimake mu da agajin gaugawa da jami'an tsaro 'yan sanda sojoji air force army whatever a taimaka ma mutanenmu domin a kawo jami'an tsaro ga wannan bangare namu na gabacin sokoto ka ce ka gabatar da kuduri a majalisa kamar kudurin me ya kunsa kuma me aka yi kudurin nan da na roƙa a yi na magana tsaro ne tsaron nan da muka roƙa a yi har yanzu ba abin da ya gudana a kai amma har yanzu muna ƙara kira ga gwamnatin tarayya a taimaka mana da agajin gaggawa da jami'an tsaro a san matakin da aka ɗauka ga wannan ƙananan hukumi na isar sabon don abin ya wuce wuri gare mu honorable sa'idu bargaja kenan dan majalisar tarayya da ke wakiltan isa da sabon birni a jihar sokoto a hirarsu da awal ahmad janyau yanzu kuma sai mu nufi yankin